صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haɗuwa a wannan yammaci na ranar talata a yau muna sha takwas ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu a jiya da taimakon allah maɗaukakin sarki mun gama suratul ankabut insha allahu ta'ala a yanzu za mu tashi farkon suratul rum bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن sura sunanta suratul rum haka sunan yake tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kamar yadda ya zo a cikin hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito daga abdullahi dan abbas da annayyaz ibn mukrim al-aslami sura ce makiya bittifaq an yi ittifaki cewa sura ce da aka saukar gabanin hijira kuma ita ce sura ta tamanin da hudu wajen jerin surorin da suka lissafin surorin da suka sauka alkur'ani mana ita ce sura ta tamanin da hudu ta sauka bayan suratul inshiqaq kuma gabanin saukar suratul ankabut a wannan sura sura ce da tana da sababin nuzul kamar yadda malaman tafsiri suke ambatawa kamar yadda kuma za mu ji a cikin tafsirin wannan sura ɗin cewa mushirikai sun yi farin ciki da jin cewa a farisa sun ci galaba a kan rom wannan yasa suke farin ciki domin su farisawa majusawa ne wuta suke bautawa su kuma romawa a nasara ne kiristoci ne don haka su farisawa sun fi kusa da mashirikai sun fi kusa da mashirikai da haka lokacin da aka yi fada tsakanin waɗannan manya-manyan al'ummo guda biyu wanda a lokacin babu al'ummun da suka fi ƙarfi a duniya kamar waɗannan al'ummo guda biyu farisawa da rumawa duk wanda ba su ba dole ya zama yana karkashin ɗaya daga cikinsu to sai suka yi faɗa sai farisawa suka ci galaba suka ci galaba a kan rumawa wannan ya sa mu mushrikai suka ji daɗi domin ganin waɗanda addininsu yake kama da nasu su ne suka ci nasara kuma wannan ya sa suka ƙara jeje da kai da ɗagawa ku ce wannan sura ta sauka take yin bayanin cewa wannan galaba da aka ci a kan romawa su ma fa za su rama nan da wasu 'yan shekaru sura ce kamar yadda surorin makiya suke bayani ita ma tana magana kan kaɗaita Allah maɗaukakin sarki ta hanyar bayanin manya-manyan ayoyin Allah maɗaukakin sarki musamman abin da ya shafi halittar samai da kasai da kuma rayuwar ɗan adam a cikin sura ɗin akwai kwaɗaitar da annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmai gaba ɗaya a kan firiko da wannan addini a kada su sakaki da shi da kuma yabo na wannan addini sannan sura ɗin ta mana bayanin irin tunani na kafirai da yadda suka jahilci al'amuran da ya shafi lahira wanda ba a da suka sani da ya shafi duniya A Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da harfai guda uku kamar ma'ana irin surar da ta gabace ta wanda duk lokacin da muka zo kan waɗannan harufai muka maimaita bayanin cewa magana mafi inganci shine harufai ne da Allah yake buɗe surori da su don jan hankali da kuma nuna wa ƙuraishawa cewa wannan alƙur'ani ba daga wasu harufai da ya haɗu ba harufai ne da kuka sani don haka an ƙalubalanci ku idan kuna ganin manzon Allah ya zo da shi to kuma ku zo da kamar waɗannan alkur'ani ɗin wanda ya kunshi irin waɗannan harufai wannan shi ne magana da tafi inganci amma idan kana duba tafan tafsiri za ka ga ana kama ganganu daban-daban wasu ce sunan Allah ne wasu ce kowane harafi daga cikin ramzi ne alama ce ta wani suna daga cikin sunayen Allah ko a ce a'a suna ne na mala'iku ko wani an makamancin haka amma dai magana mafi inganci su a harufa ne daga cikin hurufin hijaiya da muka sani alif da lamun da mimun wanda ubangiji yana buɗe sura da su na jan hankali da duk wanda zai ji alqur'ani domin duk wanda ya ji an ce alif lam to zai saurara ji mai zai biyo baya da haka akwai jan hankali cikin buɗe sura da su sannan kuma da sake wancan ƙalubale ga mashirikai cewa idan har suna ganin wannan alkur'ani cewa manzan Allah ne ya kirkire shi to daga harfan da ya samu su ma su zo da irin shi Allah ya ce ghulibatir rum an ce nasara kan rum fi adnal ard a can ma'ana ƙasa ta kusa wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun kuma suma bayan an ci galaba a kan su da ya gulibuna su ma za su ci galaba fi bid'i sinin a cikin wasu 'yan shekaru kaɗan lillahi al'amru min qablu wa min ba'd duka lamari na Allah ne gabanin cin nasarar da ma bayan cin nasara din wa yawma idin a wannan rana da rumawa za su ci nasara akan farisawa ya farahu muminai za su yi farin ciki bi da nasara daga wajen Allah yansuru man yasha da yake taimakon wanda ya ga dama ya ba wanda ya ga dama wannan nasara wa huwa al-azizur rahim Allah shine mabuwayi ar-rahim wanda yake mai jin allah Allah madaukakin sarki ce ghulibatur rum an ci galaba akan rumawa kamar yadda muke bayani waɗannan al'ummu guda biyu rum da farisa da rum su ne manya-manyan al'ummu waɗanda suke da ƙarfi a wancan lokacin kamar a yanzu ne ana magana irin su amerika da sauran manya-manyan ƙasashen arna kun ga sun fi kowane ƙasashe ƙarfin tattalin arziki da makamai to a wancan lokacin haka lamarin yake da farisa da rumawa, su suke mulkin mallaka a duniya a su kiristoci ne kamar yadda muka faɗa ana kiransu da arro a larabawa na amfani da wannan suna na arro a kan taron wasu ƙabilu waɗanda suka fito daga garuruwa daban-daban ko suka haɗa da jinsi daban-daban kamar ma'ana yunan mutanen girik da saƙaliba da Arroma waɗanda suke asali daga eh, italiya waɗannan al'ummu waɗanda suke zaune a a turai ta tsakiya a abin da ya shafi waɗannan garuruwa ɗin su ne laraba suke kira arrom akwai kuma waɗanda suke faris su kuma farisawa kamar yadda muka sani majusawa ne wuta suke bautawa su waɗannan romawa a kiristoci ne kuma a kamar yadda tarihi ya zo sun yi faɗa da farisa a lokacin kisra ya aika rundana zuwa garo ya ɗora wani mutum da ake kira shahararren ya tafi zuwa rom a ƙasar farisa ya tafi zuwa garo ma cikin da mutanen paris ya je ci galaba ya rusa gina su da sauran abubuwa nasu to wannan mutumin bayan ya ce nasara a wani guri da ake kira a zara'at wajen nahiyar garuruwa ne wajen nahiyar sha wajen busra to wannan shine adnal ardi da Allah madaukakin sarki ke faɗa ma'ana ƙasa ta kusa domin kusancin su da ƙasashen larabawa a lokacin farisa ta ci galaba a kan rum labari ya ishe annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai a lokacin manzon Allah bai hijira ba suna makka sai manzon Allah da sahabbai ba su ji daɗi ba saboda abinda suke so rumawa su ci nasara akan farisawa saboda su rumawa ahli kitabin ne alal aqalli dai suna nasartuwa zawa ga wani addini wanda addinin annabi ne yazo da shi kuma annabin ma'abucin littafi ne ma'ana suna nasartuwa zuwa ga nasara saƙanin farisawa su wuta suke bautawa da haka lokacin da farisawa suka ci galaba akan Rumawa, sai zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ba su ji daɗi ba su ma mushrikai suna tabarna cewa to gashi an buga faɗa tsakanin manya-manyan ma'ana al'ummu amma waɗanda suke kusa da addinin mu wanda muke mun yi dace da su cikin maguzanci su suka ci galaba wannan yake nuna mu ma za mu ci galaba a kan nan gaba to shine Allah ya kusa da wannan ma'ana farkon wannan sura ghulibatur rum an ci galaba akan rum an ci galaba akan su tabbas babu shakka sai Allah ya ce fi adnan ard a can ƙasa ta kusa ma'ana wani ke kusa da garuruwan larabawa wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun amma ba kuma bayan an ci galaba a kan su sayaghlibuna za su ci galaba kuma ma'ana Allah ya alƙawarin za su zo su rama za su zo su ci galaba za su mamaye a farisawa za su kore su za su ci galaba a kan su wannan abin da Allah ya faɗa mun riga mun sani cewa gaskiya ne maganar Allah da haka wannan aya wannan sururi wannan ayoyi da suka sauka sai jira abubakar ya fito yana karanta su yana karanta wannan ayoyi yana murna cewa to ai ku ne murna nan da wasu yan shekaru kuma romawa za su zo su galaba kan farisawa don haka ku daina murna Shi ne abin da sai jira abubakar yake faɗa a lokacin aka ce wani daga cikin mutanen makka ta masu tsira suna cewa ubangiji na khalaf shi ne cewa sai da na abubakar wannan magana da kake faɗa ne ban yadda da ita ba amma in har sai ka yadda cewa akwai lokacin da rumawa za su ci galaba a kan farisawa kana tunanin nan da 'yan shekaru za su rama abin da aka yi to ka zo ka sanya wani abu ne ma zan sanya wani abu na raƙuma duk wanda na shi suke galaba ya ɗauka idan rumawa suke galaba a kan farisawa ka ɗauka idan kuma farisawa suke galaba a kan rumawa to ni kuma zan ɗauka dan dai ban yadda da wannan abin da ke faɗa ba sai jina bakari shi ya yarda suka sanya raƙuma guda biyar biyar zai da zo a riwayar tirmidhi kan cewa a jira nan da wasu 'yan shekaru cito Allah ya ce fi bidi isini cikin wasu 'yan shekaru a bidi isinin shi ne daga shekara uku zuwa tara shi ne bidi isinin ma'ana bai kai shekara goma ba amma zai kama daga uku zuwa tara to sai suka ce mu tsaya a tsakiya da ɗau shekara shida ma'ana nan da shekara shida duk wanda suka na ba to an cinye abokin takarar shi sai dina abubakar ya ya yarda a wata riwaya ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi sallam sai manzo Allah ya ce ya koma ya ƙara adadin abin da zai bayar kuma a ƙara adadin shekarun su wuce shida kada ya tsaya a kan shida wata riwaya kuma ta nuna a kan shidan aka tsaya bayan zuwa shekara shida babu inda roma suka ci galaba a kan farusa. sai wannan a arni yake ja sai da na abubakar to yanzu ka ga na ne ka bayan ya karɓa a shekara da ta ta bakwai sai suka buga faɗa kuma sai ya zama romawa sun suka yi galaba mana abin da Allah ya faɗa ya tabbata da haka musulmai suke murna ko mutane da yawa suka musulunta kamar yadda ma'ana malamai na tarihi suka ambata wannan ya faru cikin wannan galaba an ci galaba a kan romawa farisu sun ci galaba a kan ruma lokacin za Allah da sahabbai suna masa amma su rama ba sai bayan an yi hijira wasu na cewa a shekara ta biyu a ranar da aka yi yakin badar a ranar da musulmi ke murna sun ci nasara a kan arna a yakin badar a ranar ne kuma rumawa suka ci nasara a kan farisa a wancan bugawar da aka yi da aka fi yi zama kamar yadda Allah ya faɗa wa yau idan ya faru muminu? a ranar mu'minai za su farin ciki sai zan musulmai na farin ciki biyu ga farin cikin cin galaba a yakin badar Allah ya ɗaukaka addini ya kaskanta kafirai ga kuma farin cikin cewa rumawa sun ci nasara waɗanda alal akalli ko ba komai sun fi kusa da musulmai fiye da waɗannan waɗanda suke majusawa masu bauta wa wuta da haka sai suke farin ciki bi nasirillah da nasarar da Allah madaukakin sarki ya bayar a nan wani yana iya tambaya cewa wato dama ya halatta a musulunci a irin wannan idan an yi zayayya ka sanya wani abu ne ma in sanya wanda ya ce ɗauka to a malamai sun ce wannan ya faru ne tun gabanin a haramta abin da ake kira na caca wannan wannan nau'i ne na caca al-murahana nau'i ne na caca ka sanya mutum ya sanya malamai sun tattauna dangane da abin da ya shafi irin wannan nau'i na musabaka ko na murahana akwai wanda sai tsaye haramun ne haramun ne ma'ana in sanya kuɗi ko in sanya wani abu sai ba ka sanya a kai idan an yi galaba ko an ci wani abu za ka ɗauka ko nan ɗauka ɗaya daga cikin mu dole zai samu ɗaya kuma zai asara wannan haramun ne ta tace nau'in ta da Allah ya haramta ya ayyuhan ladina amanu innama khamru wal maisir wal والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الميسر كينا وانا الإمار تسليا تسليا وانا حرام لي وانا كما أبن جمهور ما لم يستكفي سيدي أقيم على من نفسي بمن توبتيا إذن يدا منع أكل إيران دبوبين سبب من الله صلى الله عليه وسلم ينسي ولا سبق إلا في خف أو غافر أو مسلم ba a yin musabaka ba a yin gasa shi akan abin da ya shafi tseren dawakai ko raƙuma ko harbi mana waɗannan abuwa guda uku ya halatta a gasa a kai ya halatta wani ya sanya kuɗi ko ya sanya wani abu ya ce duk wanda ya tsere wa ɗan uwan shi akan tseren raƙumi ko dawakai ya zo zan ba shi kaza wannan ya halatta haka nan ya halatta ya ce a sanya wani abu da za a harba wani tajir a ce duk wanda ya harba kibiyar shi ta kicin gurin za a ba shi kaza wannan ya halatta domin manzo Allah na ya ba a yin gasa sai a waɗannan abubuwa guda uku da haka waɗannan hadisi ya zo to a kan wannan malamai sun haɗu gaba ɗaya kan cewa idan wani ne ya sanya abin gasar shi ba da shi ake yi ba to wannan halar ne ba haramun ba ne ma'ana yanzu ina iya zuwa in ce na sanya kaza tsakanin wane da wane suna mutu suna ganin kaza sai fito na sanya kaza idan wane ne mai gaskiya a bashi wane ne kuma yake a bashi su ba su suka sa ba ne na sa daban wannan ba ne to suka ce kamar yadda manzo Allah ya faɗa waɗannan abubuwa guda uku ma ba ba ba jayya a kai tseren da wasai ko abin da ya shafi harbi da kibiya ko mashi ko abin da ya shafi tseren rakuma suka ce sai wasu malamai suka ce illar da yasa aka halarta wannan abubuwa ne da za su kara karfin jiki su a mutane nishaɗi wajen zuwa jihari da haka suka ce duk wani abin da zai karfafa? ma'ana musulmi wajen yin jihadi to ya halatta a yi musabaka a cikin shi kamar yanzu mutum ya ce za a yi harbi na bindiga a sanya wani taji a ce duk wanda ya samu kaza wajen harbin shi za a bashi ko kuma ma'ana a sanya a ma'ana tsira na jirage jiragen yaki don a yi samu tadiribi su ce wannan ba da yake ko na rakunan kamar yadda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ibn al-qayyim a cikin al-burusiyya ya ce gini akan wannan idan muka kalli dalilin saboda jihadi ne to babu laifi a sanya akan abin da ya sha babu ilimi ya halatta a sanya musabaka a babu ilimi misali yanzu yadda muke zaune nan in ce duk wanda ya faɗa mun. a shekarar da aka wajabta aikin haji zan ba shi kaza yace wannan halal da karfafawa ne wajen ilimi kuma yana shi ma nau'i ne na jihadi haka nan abin da ya shafi a karatu duk babu laifi a kan wannan suka ce babu laifi wani ya sanya kuɗi kamar yadda ake musabaka ta qur'ani wani ne kun ga da gebe zai sanya dukiya ko gwamnati ko wani mai hali yace duk wanda ya daya a cikin karanta alqur'ani wajen haddace alqur'ani a bashi dan ko ba komai akwai zaburarwa wajen ma'ana sanya mutane su kokarin karanta alqur'ani su malamai na ganin babu laifi almuhim dai idan wani ne zai sanya abin daga daban ba da wanda suke yi ba kamar yanzu ka zo can da kulab da ana yin kwallo ka ce to duk kulab ɗin da ya ci zan ba shi kaza Su ba sun suka sanya ba wannan ba, ba haramci a ciki babu haramci a ciki amma in su suka sanya mutum biyu ne suke yi tsakanin su wanda ya ce na sanya naira dubu wanda ya ce ni ma na sanya dubu duk wanda ya ce a bashi to wannan ta suke baya halatta ku gane ita ta ta shine abin da mutum zai shiga koyi a asara koyi ta riba kuma dole ɗin sai ya asara ɗin ya riba amma a wancan turar da muka ce ya halatta duk dukiyar ba ta su bace da wannan da yake yi da wannan da yake yi wanda ni na gona sanya dukiyar kun ga tawaci su cikin su duk wanda yake ba ɗayan bai asara komai ba tunda bai sa komai ba ɗayan kuma da ya ci dama ma'ana in ma bai samu shi ma bai asara komai ba to wannan sura ita ce ta halatta amma wanda ku biyan za yi wannan ba ta halatta amma shekul islam ibn taymiya suna ganin in a cikin waɗancan abubuwa ne da hadisi ya ayyana to ba laifi dan kowa ya sanya ba laifi dan kowa ya sanya amma suka ce an samu muhalli idan mutum biyu ne ya fi samu tsarin na uku amma na uku baya cikin gasar sai ya ce za mu yi tsira a kan dutse, idan na wuce ka zan baka dubu ɗari in ka wuce ni za ka ban dubu ɗari sai na uku shi ma ya ce to ni ma ga dubu ɗari na duk wanda ya ci a bashi sai kuma malamai yana cewa ya halatta domin yanzu an samu wani daban wanda baya cikin gasar ya sanya amma in iya su ne wannan baya halatta sai zama abin da yake na haramu da haka abin da ake yi yanzu na caca idan za a yi bal mutane su je su yanki kati su biya kuɗi su yanka da sunan cewa ga kulab ɗin da zai idan ya ci su za a ba kuɗi idan bai ci ba sun yi asara abin da suka bar wannan cata ba ya halatta musulmi ya shiga domin idan an cinye shi idan ba kulab ɗin da ya zaɓa ya ci ba kuma ya yi asara idan kuma kulab ɗin da ya zaɓa da ya ci to kaga kenan wancan ɗan uwan shi ya asara da haka wancan ya sa wannan ya sa dole ɗaya zai asara ɗaya ya samu to wannan takuti baya halarta, musulmi ya shiga cikin wannan nau'i na caca dangane da abin da kuma wasu kamfanoni suke sanyawa na gasa misali a kamfanoni suna iya sanya cewa idan ka ce kayan mu za ka iya cin firji ko ka ci mota ko ka samu babur ko keke to me hukuncin wannan wannan malamai sun tattauna a akan abin da ya shafi hukuncin wannan wasu malamai na ganin in har abin da suke sayarwa kuɗin shi kenan ma'ana tun da ba za ka shiga gasar ba sai ka sai kaya to idan kuɗin da ka bayar ka siya kuɗin kayan ka siya to wannan babu laifi domin ko da ba ka ci gasar ba ne kuɗin ka bai tafi a banza ba tun da wani abu ka siya mai amfani da haka wannan gasar da suka sa kuma tallafi don su jawo hankalin mutane zuwa gari da haka inda bai zama haramun ya zama abin da aka sani kullum wani ya zo ya buɗe wuri ya ce a zo a zuba kuɗi in ka zuba kuɗinka idan an kaɗa za ka ci ko ka faɗi to wannan haramun misali amma yanzu misali kamfanin kaza kamfanin da yake yin abinci ko yake yin abin sha ya ce wanda yake katan ɗaya ɗaya na kaya na akwai takarda a ciki idan ya ɓare ta abin da ya samu za a bashi idan ya ɓare ga hoton babur za a bashi babur in ya ɓare ga hoton kaza sai na je na saya to idan na bare ma ban samu komai ba ai ban yi asarar kuɗi na ba domin dama wannan abincin da na siya ko abincin da na siya kuɗin shi kenan to wannan ta wannan fuska kuma da nake shi ba zai shiga nan gina ta ba sai dai kuma idan kamfanonin ya zama ƙarya suke yi tunda ana yin ƙarya ya zama za su ce sun sanya kyaututtuka amma ƙarya suke yi ila za su sanya guda ɗari da sanya kyautar ɗaya ba mutane su ja hankalin mutane don siyasa wannan ya zama albushi ya zama annajash nau'i ne na najash na zuga mutane su sai kaya alhali kuma ba haka abin yake ba amma inda da sirri za su bada kyauta dan an siya wannan wasu malamai suna ganin babu babu laifi to almin wannan abin da sai da abubakar suke da wannan mutum wanda yake kafiri ko suna cewa sun yi shi haramta shakitin da a garin bakkari wanda kuma suke cewa za a iya yi to a babi suna ɗauka a babin jihadi ne don haka babu laifi don an yi a babin jihadi kamar yadda muka faɗi ra'ayin ibn taymiya da ibn qayyim akan wannan a cikin waɗannan ayoyi za mu ga cewa wato wanda ya fi kusa da gaskiya shine mafi soyuwa akan wanda yake kan ƙarya ma'ana idan ga jama'o guda biyu kowanne cikinsu su batacce ne al'umma guda biyu kowace batacciya ce amma wannan ta fi kusa da gaskiya wannan ta yi nesa da gaskiya to kai musulmi idan goyon bayan za ka yi to ka goyi bayan wanda ta fi kusa da gaskiya kuma in nasara ce Allah zai bari ya zai ba wanda ta fi kusa da gaskiya duka ita ma a ta ce misali ya zai zama yanzu kiristoci na faɗa da maguzawa ko da madusawa masu bautar wuta ko masu bautar shanu ko masu bautar itace kaga kiristoci alal akalli addinin su yana da asali domin me alal akalli suna nasabtuwa zuwa ga annabi isa duk da suna cewa dan Allah ne su batattu ne mushrikai ne kafirai ne to amma waɗancan sun bi su cewa masu bauta ne, da masu mutawa rana ko wuta to a nan in taimako ne Allah ya fi taimakon kiristocin akan waɗannan babulawa saboda waɗannan aqrabu ila al-haqqi aqrabu ila al-haqqi kuma wannan darasi ne da dukkan musulmi yayin da yazo ya samu mutane ma'ana a cikin ƙasa ya zo gari ya samu mutane a kan ƙasa da shirka da bidi'a. kuma ya same su gida biyu sai dai waɗannan sun fi dama dama waɗannan kuma ƙasashu ne tubura kuma ba yadda za a iya shigar da da'awarsa sai ya nema haɗin kai ko goyon bayan wani ɓangare to ya haɗa kai da wanda suka fi kusa da gaskiya shi ne abinda yana da cikin darasin da ake nuna mana kun ga musulmai nan suna farin ciki da cin galabar rumawa dan bai saboda rumawa an kitabi ne majusa kuma wuta suke bauta farisawa wuta suke bauta da ka ba su da alaka da da musulmai Allah yake da ta bidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku sai Allah yake wa ta bidannahum aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara wa sun bi kusa da a musulmai alladina qalu inna nasara sun bi kusa da da musulmai Allah ya bada dalili saboda a cikin akwai kristisi malaman su da masu motar su wai za ta miƙo ma kun jira ina rasuli tara a ina mun ta juri min aljam'i min ma arafu min alhaq in sun ji ana karanta alqur'ani wanda da kuma suna zubar da hawaye suna kusa da haka san ji kusa da gaskiya sai da waɗancan da suke kan abin da yake na ƙasa to da haka duka yan bid'a bid'a ne amma wata bid'a ta zo ta zurfafawa wata ɓannar ta zo ta zama ɓanna idan ka zo ga ɗan bid'a amma rafidi ne ɗan shi'a ne ne zagin abubakar da umar ne mai ma'ana batanci ne da sabon annabi nan kuma ga ɗan bid'a amma ash'ari ne yana kan aƙida a sha'ira to wannan ya bi kusa da kai ne da wancan arrafidi ɗin haka nan idan ka karanta tabi ibnu taymiya zaka irin wannan bayanan da yawa akwai inda yake cewa inda zaka zo gari ka samu a garin akwai mu'tazilawa masu aƙidar mu'tazilawa akwai kuma asha'ira yace to asha'ira su ne ahli sunna akan mu'tazilawa in kuma zo gari ka san da mu'tazilawa da rafida ar-rafida su ne yan shi'a masu bakar aqida ta shi'a ba ko mu'tazila to mu'tazilawa su ne ahli sunna akan rafida ne domin me waɗannan sun bi kusa da gaskiya usul ɗin da ya haɗa su ya fi yawa fiye da waɗanda ya raba ku to wannan fiƙin ne mai kyau da wasu da yawa daga cikin ma'ana masu da'awa ba su fahimce shi ba ba su fahimce shi ba sai suna ɗaukar kurin koyaushe mutum yana kan gaskiya da koyaushe faɗa zai yi da kowa a akwai inda ake buƙatar dole sai ka san sauto, don ma'ana ka ja hankali wani yana faɗa da kai don ba ce sa ba ne daga nan da ya bai ce ya yana faɗa da kai to idan ya zama ka ce a'a faɗa za ka yi da kowa to ba yadda za a yi da Allah ta karɓo sai ka zan da kyakkyawan halaye da kyakkyawan ɗabi'u sannan kuma da auna abubuwa dole sai mai da'awa yana da hangen nesa yana da wannan akwai gurin da za a kira ka za ka kalli cewa akwai riba a ciki masallaci ne za a kira ka a ce ka zo kai lacca amma kai ka san wannan ke kira ka masallacin nan ma'anin suna ne ɗari bisa ɗari ba amma kuma suna tare da kai sun yarda da ka za su tara ma jama'a kai musu wa'azi ka faɗa abin da Allah ya ce manzo Allah ya ce sai ka je karanta sai ka je kai musu wa'azi kada ka ce ai ba ya je ba ai ba ahlus sunna bane ai yan gidi ai yanzu a nan kai kake da riba domin sai ne za ka karantar kai ne za ka ilmantar ba ce ce kawo mutanen ka makarantar da su ba kai ne za a tara maka karantar to kaga in ka je na a hankali kuma za su ƙara fahimtar ka amma wanda yake cikin ƙasa dubu-dubu, to ba a shiga cikin ƙasa dubu-dubu a nan ke da makannaci domin aka yi haka maimakon a gyara sai don ba gyara aka ba Allah ya ce gori batun ruwa an ci galaba a kan ruwa a nan ba ambaci wanda suka shiga na ba amma farisawa ne me yasa ba ambace ku ba saboda ba shi ne muhimmin abba muhimmin sabon da ake so a isar maka a nan shi ne an shiga na ba a kan fi adanan ar a can ƙasa ta kusa ma'ana ta kusa da ƙasar larabawa shi ne muka faɗa a nan nahiyar garuruwan sha min wawahun min ba da gada da yin sayaglibu wannan shi ne muhallin shayi Allah ya ce su ma bayan sun ci bayan an ci galaba a kan su sai ya bari nuna za su ci galaba sai Allah ce fi bi da isini a cikin wasu ɗan shekaru shi ne suka ci nasara a shekara ta bakwai an ci nasara a kan su bayan cin nasara a kan su da shekaru kuma bakwai kuma suka ci nasara sai jira bakar abin da ya faɗa saboda wani dogaro da wannan aya da kuma abin da ya jira da annabi sallallahu da sallama ya zama gaskiya ne sai Allah ce lillahi al-amru min qablu wa min ba'd duka lamari na Allah ne tun gabanin cin nasarar su da bayan cin nasarar malamai su ce hikimar ta wannan gaba kai don a gwadawa mai sauraro da su musulmai da ma waɗannan mushirkan cewa nasara ta ta Allah ba wani abin da yake ta nasara hakikanin nasara daga Allah ne wa man nasru illa min indillah dan aka ce lillahi al lamarin gaba ɗaya na Allah min qablu tun gabanin cin nasarar su dama Allah ya tsara wani ba da bayan ma cin nasarar da haka wani tsari ne da Allah dama haka ya tsara kada ku ɗauka wayanku ko su ko wani abu wannan kuma nagartarwa ce mai girma da musulmai su zama komai suna mai da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba kamar yadda wasu ke ba in wani abu ya faru sai a raba shi da wani abu manzo Allah ya yi aƙidar wannan aƙida lokacin da ɗan shi Ibrahim ya yi wafati ranar da ɗan shi ya bar duniya a ranar sai rana ta kifi sai rashin lafiya sai wasu suka dinga cewa ta kifi ne saboda mutuwar Ibrahim don ko a jahiliya an suka ga rana ta kamu da irin wannan rashin lafiya ko wata sai ce haka ya faru saboda mutuwar wani babba ko haihuwar wani babba sai suka raba wannan abin ga wannan sai manzo Allah ya zo ya ja hankali bayan ya yi sallah sai ya musu bayanin cewa rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa kirtsewa saboda mutuwar wani ko rayuwar wani da haka suna kirtsewa ne da umarnin Allah to a ma ana so a gwada mana kada waɗannan mushrikai su ɗauka wani dalili ne yasa farisa suka ci galaba ko ruma suka ci galaba haka kuma musulmai a'a kuma da lamarin duk da Allah gaba ɗaya domin lamarin na Allah ne haka Allah ya tsara duk abin da zai gudana su tsarin Allah ne lillahi al'amru min qablu wa min ba, sai Allah ya ce wa yawma idin a wannan rana da za su ci galaba ya yafrahu almu'minun mu'mini za su farin ciki kuma hakan ya faru sai musulmai suka yi farin ciki da suka ji labarin ruma sun ci galaba akan farisawa duk da cewa dukan kuma musulmai bane ba amma waɗannan sun bi da su za ka ce farin ciki kuma a ranar ba ga farin cikin galabar da suka samu a yakin badar sai Allah ce bi nasrillah da nasara ta ubangiji suka yi farin ciki da nasara aka sake mai da nasara zuwa ga Allah domin me har yanzu ne a sani cewa nasara daga Allah ne ba da wani ba Ya rukuru man yasha Allah yana taimakon wanda ya ga dama wa huwa al-aziz Allah ne mabuwayi saboda ruwayar shi ba a cin galaba a kai shi ba a cin galaba a kai shi saboda ruwayar shi arrahim kuma shi ne mai jin tsayi saboda jin tsayi ya ba waɗannan ma suka ci galaba ma'ana jin Allah ya sanya ran da aka ci galaba a kan waɗannan kuma yau kuma suka ci galaba wanda aka ci galaba a kan shi zama shi ne mai galaba to wannan jin tsayi ne na Allah da kuma buwaya ta Allah na sarki shi yake juya duniya ya yi abin da ya ga dama قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وترجع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الخير ينا ولك الله da yake ba wanda ya ga dama kuma ya tsora wanda ya ga dama da alheri duk yana gurin Allah ba wani wanda yake ba da nasara sai Allah ba da kucin sarki akwai kisa doguwa da Ibn Kathir ya kawo ta yadda aka yi yakin yadda aka ci galaba da abin da ya kama da wannan wala Allah mu ta daga baya ko zuwa gobe in Allah ya kai mu sai Allah ya mu وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم الله يسي وعد الله القول الله القول إذا الله لا يخلف الله وعده الله بايا ساقع القول إنسان walakin na aksarar nasu la ya'lamun sai da yawancin mutane ba sani ba a jiya mun yi bayani a yau za mu a haɓaka asusun marayu to na ga an fara kewayawa kowa ya sa abin da ya zo da shi saboda Allah ni ma Allah na zan sanya insha Allah yau kowa ya sa abin da yake da shi ba za mu raina abin da ka bayar ba kuma ba za mu kiyaye yawa ba mu haɓaka asusun yau alal aƙalli dan ya zama an samu abin da za a taimaka musu Allah ya taimaka mana gaba daya wannan alƙawari ne na Allah wa'adan ma. alƙawari ne na Allah la yukhlifu Allah wa'ada Allah baya saba alƙawarinsa ma'ana an an sake maimaita cewa wannan abin da ya faru na cin nasarar waɗannan al'umma alƙawari ne na Allah Allah kuma baya saba alƙawarinsa daidai walakin na aksarar nasi la ya'lamun mafi yawancin mutane ba san haka ba ma'ana mushrikan makka da ire irensu su ba su san cewa komai Allah ya riga ya tsara ba sun jahilci wannan na haka tunanin kamar ma ba yadda za a yi rum su ci galaba a kan fari suna kora wannan saboda jahilci saboda rusar lamarin Allah ba to lamarin ba haka bane alƙawari ne na Allah kuma Allah ba ya saba alƙawari sai dai mai yawancin mutane ba san haka ba kuma wannan alƙawari da Allah ya tabbata rum sun ci galaba kamar yadda Allah ya tsara sai Allah ya ce يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara fito mana da kiba da irin waɗannan mutane waɗanda iyakar tunanin su duniya ya alamu na zahiran min alhayatid duniya sun san zahiri na rayuwar duniya amma wahum bil anil wahum fil wahum anil akhirati hum ghafilun amma su dangane da lahira ghafilun ghafalannu ma'ana irin waɗancan mutane masu ganin cewa ta yaya ma za su ci galaba akan Fari. masu kore wannan da shi irin wannan wanda ake jayayya da shi har ma'ana yana sanya wani abu ana jayayya da shi irin waɗannan bai komai ba sai zahirin rayuwar duniya ya alamu da zahiran min alhayatin duniya zahirin rayuwar duniya suka sani ba wani abu ba wa hum anil akhirah amma dangane da lahira hum ghafilun gafalallu ne ku, to wannan siba ce ta irin waɗannan waɗanda suke jayayya da ramadan Allah madaukakin sarki a wannan aya ubangiji yana ta mana yadda kagarai suke yadda makiya addini suke yadda waɗanda suka jayayyaci lamarin Allah suke Za ka same su dangane da duniya sanannu ne sun gwanance a lamarin duniya kuma a duniyar ma Allah ce zahiran domin duk wanda ya ɗauki duniya gidan zama wuri ne da zai baje hazashi kuma iyanan ce rayuwa to babu shakka wannan zahirin duniya ya sani domin wanda ya san hakikanin duniya ya san ta ba zai baje hazashi ɗauka gurin rayuwa ba ne zai dai ɗauka wani guri ne da ya zo zai ma'ana zauna ya wuce zuwa wani lokaci domin ko ba addini ko ba aya mutum ya san ba a dawama a duniya to amma su kafirai ba haka lamarin suke ba gani suke gaba ɗaya wannan duniyar iya iya kattace rayuwa da haka duk wani abu na duniya sun sani kamar yau yadda muke gani al'allama abdurrahman sa'idi cikin tafsirin shi da lokacin wannan aya ya ɗan yi bayani irin yadda waɗannan arna suka san abin da ya shafi ilimi na duniya wanda amfanin shi ya duniya kamar yadda muke gani za mu ga ƙere-ƙere da duk wani abin da ya shafi lamarin duniya sun yi nisa a ciki sun san duk wani abin da ya shafi zahirar na rayuwar duniya amma bambancin su da musulmi wa mu anil akhirah su dangane da lahira kuma ubangiji ce ga falallu ne fadin gafilun sai nuna maka ba wai mun san ana mutuwa bane a'a wasu daga cikin su sun sani Kana ce daga fala. da tsabar ma'ana jahilci da juyawa abin da yake na gaskiya baya da haka waɗannan sai zamana ba sa ba ruwansu da rayuwar lahira ta duniya su kallo wannan ayar kenan tana mana ishara da cewa abin da ake so mutum shine idan ya samu wayewa ta duniya to ya hada da wayewa ta lahira duk wanda iya wayewa ta duniya ce kadai iya abin da ya sani na duniya ne kadai to wannan babu shakka a addini fatacce ne jahili ne wanda ya zama iya abin da ya sani duniya kudu shi yasa hatta a yaren addini kaga ana magana malami mai ilimi to ana maganar ilimin sanin Allah ilimin mutum ya san Allah da kaɗaita Allah da bauta wa Allah shi ne hakikalin ilimi da ake magana amma kuma bayan shi duk wani ilimi in ba zai yi hidima zuwa ga bautawa Allah da to wannan ilimin ba ilimi bane da shari'a take kan ba shi ko take ji da shi to anan za ku yi takaici ka ga mutum ya yi nisa a karatun zamani amma addini bai san komai ba akwai irin waɗannan mutane za ga mutum a duniya wayewa ta kai wayewa bal ma wani ya yi yawace yawace ya san duniya sosai ya san 'yan duniya amma ba ka da addini biro ne shi inda zai yi sallah kare ba zai ci ba musamman a ce sallar wadda ake bayyana karatu ce kun so sallah a zahar da al'asar ba su cika bayyana mutum ba inda zai dan kasar hukumin shi ya dan daɗe da shi daɗe ba za a gane amma ka zo sallar magariba sallar isha sallar asuba to a nan ne ake gane wanda ya iya wani abu ko wanda bai iya ba domin karatun alkur'ani jigo ne a sallah jigo ne sallah ba ta inganta sai da fatiha manzo Allah ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to wani kuma bai iya fatiha ba ba ma a maganar sura suna nan da yawa kuma ga mutum a duniya an kai karshe ne sun an zo ana maganar manyan kasa su ne a sahun farko amma an zo wajen addini kuma to ba abin da suka sani to babu shakka wannan hasara hasara ce gwara a ce mutum ya iya alkur'ani ya haddace ko bai haddace ba ya iya karantawa ya san ma'ana alkur'ani ya iya sallah ya san a daidai gwargwado na ilimin addini ya karanta kawa'idi ya karanta afwan ya karanta ahlari ya karanta ismawi ya karanta daidai abin da ya sauwaka na fiqhu amma bai san komai ba a ilimin zamani to wannan a gurin Allah wannan ba jahili bane wannan ba jahili bane tunda ya karanta alkur'ani kuma ya iya karatun alkur'ani bal ma gaji Allah yana yaban masu ilimi to irin su ake magana amma a gurin yan duniya sai a ce jahili ne inda bai da ilimin zamani inda bai da turanci baya iya turanci dan haka jahili ne amma a mizanin Allah malami ne to gwara kuma irin wannan da wancan wanda shi a gurin yan duniya shi malami ne amma an zo addinin Allah kuma bai san komai ba alal akalli a addinin musulunci yadda tsarin shi yake kai musulmi ba a san ka zauna ba san komai ba sai sa musulunci akwai maganar sallah sallah din nan idan na iya ban dauke maka ba in sai sa iya ba ka dauke min ba to tin da ban dauke maka ba ka dauke min ba to dole ka je ka san abin da sallah take gyaruwa da shi me sallah take inganta idan an yi ruku'u ne ake dan an yi sujjada me maganar nutsuwa da ake yin a sallah tsamanina ya ake da iqama ya ake karanta fatiha to kaga idan musulmi za su wannan koyarwa ba za su zauna cikin birnin ba ilimi ba shi yasa wannan jahilci da muke gani da yawa ana aibata kasashen musulmai da jahilci ana cewa ba san komai ba da yawa abin da ya wannan shine raunin mu musulman wajen riko da addinin mu ba addinin da yake dauke da ilimi yake tafiya da ilimin irin addinin musulunci dan shi ba da za a kai shi da jahilci ba zai yi ta yi ba sai da ilimi sai dai ilimin mataki mataki ne amma koya yake ke ka ilimi duk wanda yake dan cikin mu dole in zai sallah karanta fatiha to dole yake karatun fatiha kenan koyon fatiha wajibi ne akan dukkan musulmi dole ne kai alwala in za ka yi sallah kenan koyon alwala wajibi ne akan dukkan musulmi dole ne in kana azumi ka san me yake kata azumin dan kada ka yi abin da zai bata shi yaushe ake barawa yaushe ake shan ruwa dole ne kowa ya san wannan in na sani ba zan ɗauke maka ba sai ka sani ana da kan da ka san da ya azumin ka zai gyaru da shi zai zai zauna da shi to kaga a shaida za mu bi koyarwa addinin ba za mu zauna da jahilci ba zaman mu da jahilci shine barin koyarwa addini kuma in ka bi tarihi duniya ba ta waye ba a tarihin wannan al'umma ba a samu wayewa ba sai da musulunci ya zo kun ga mun karanta gabanin zuwan musulunci larabawa wanda suka yi rubutu da karatu kaɗan shi sa Allah ya kira su ummiyun huwa allazi ba'atha fil ummiyina saboda masu rubutu da karatu ba su da yawa kaɗan ne amma zuwan manzo Allah ka duba yadda ya mai da su a lokaci guda irin su zai bin sabit cikin ɗan lokaci kan ali suka je su iya yaren yahudu suka iya suka iya karantawa suka iya rubutawa in manzo Allah ya kome takarda su suke karantawa duka cikin ɗan kwanaki zai koya sannan kuma manzon Allah ya faɗe kan ilimi ya nuna duk wanda ya bi tabarkin ilimi ya kama hanya aljanna sannan kasashen da musulmai suka kai addini da yawa sun suka waye musu da kai akwai jahilan yan bokon wanda suke boko akida suna ɗaukar wai kamar cewa mutum ba zai waye ba sai ya je ƙasashen arna sai ya yi karatun boko sai ya yi kaza in ka karanta wayewa hakikanin wayewa musulmai ne suka sata ka karanta tarihin andalus kamar yadda musulmi suka gina daula andalus suka yi mulki yadda ga baya an samu rauni ka karanta yadda musulmi suka zo ƙasar sha suka shiga misira, sai karɓi ma'ana al'ummar wannan gari daga hannun romawa waɗannan roma da muke magana sun bautar da su duk da kiristoci ne yawansu amma sun bautar da su amma da musulmi suka zo nan da nan komai ci gaba da musulmi sun zo sun tsala komai hatta abin da ya shafi injiniyanci handasa da nau'ikan ta kala kala duka musulmai sun sani to duk wannan yana ma mana addinin musulunci da ilimi yake tafiya to amma so yake ka tafi da ilimin biyu kada ma'ana ka bebe ta ilimin duniya akan da a a'a ya zama tana tunan da lajira da ka san akwai makoma za ka sanya za ka yi sallah za ka sanya za ka yi azumi ya za ka tsarkake tauhidinka sannan kuma a duniyar ka san abin da ya kamata ka sani wannan Allah bai hana ba amma mutum ya tare a duniya gaba ɗaya bar abin da ya shafi addini ya zama an zo duniya shi ne gaba amma an zo magana addini bai san komai ba wannan sima ce ta irin waɗannan kafirai da Allah madaukakin sarki yake faɗa sai ba su anan Allah ya ce fa minan nasi man yaqulu amanna rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq cikin mutane akwai mai cewa Allah ka ba mu a duniya a lahira bai da wani rabu iya duniya kun rabbana atina fid dunya Allah ya ce wa bada lahu bil akhirati min khala a lahira bai da wani rabu. to kada ka zama cikin irin waɗannan ɗan Allah ba mu a duniya kurin ma'ana ka zama komai naka na duniya shi ka sa gaba sai Allah ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina azaban nar cikin mutane akwai mai cewa Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya sannan ka ba mu kyakkyawa a lahira Alhassana a duniya shi ne duk wani abin da yake mai kyau na lafiya na arziki na walwala na kwanciyar hankali Alhassana ta da ciki to Allah ka ba mu wannan a duniya sannan ya ce wa fil akhirati hasana a lahira ka ba mu kyakkyawa sai aljanna sai Allah ce waqina azaban nar sannan suna cewa Allah ka tsirkar da mu azabar wuta sai Allah ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu waɗannan ne suke da rabo daga abin da suka ta da haka haka ake son musulmi ya zama fi duniya hasana wa fil akhirati hasana amma kada ya zama ya alamu da zahiran min al hayatid dunya ya san zahirin rayuwar duniya ya san yadda zai biya kwabo ya zama ɗari ya san yadda zai biya ya zama ya san yadda zai biya ɗari ya zama kwabo ya san yadda zai biya kaza amma kuma in an zo wajen addini bai san komai babu shakka wannan hasara dole mutum ya haɗa guda biyu musulunci bai hana yi ilimin zamani ba bai hana ka koya ba bai hana ka iya kasuwanci ba duk wannan bai hana ba sai dai ka yi shi akan tsari na addini kada ka shiga haram amma kuma ka kula da lahirarka domin ya zama lahira mutum ya zama ya sauye ta to wannan zai zama sifa ce irin ta kafirai wanda su babu abinda duniya suka sa a gaba sai abin da ya shafi duniya ubangiji Allah madaukakin sarki ya dasar da mu Allah ka sanya mu cikin bayan ka mu'minai waɗanda za ka ba kyakkyawa a duniya kuma kyakkyawa a lahira Allah ka kare mu daga dukkan tashin hankali da musibo akwai yan uwa da yawa da suke neman a yi musu addu'a wasu sun rubuto wasu sun faɗa da baki cewa suna cikin buƙatar addu'a saboda buƙatunsu to duka waɗannan muna sanya cikin addu'a Allah biya musu buƙatunsu Allah ka biya mana buƙatunmu gaba ɗaya Allah ka biya mana dukkan buƙatunmu na alkhairi Allah ta karɓi abin da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka da ya fi mana kurakuran mu ka ba mu zama lafiya a ƙasan mu ka yi ɗan iyayen mu da malaman mu da ƴaƴan mu da wanda suka ga mu da gaskiya wa ana rabbi sallallahu alaihi wa sallam wa mu ala mursalin dubu to alhamdulillah yau mun samu dubu saba'in da ɗari bakwai da talatin da biyar Allah ya muku albarka duk wanda ya bada Allah ya ninka mai ninkin ba ninkin wanda yake da niyya Allah ya sanya cika wannan niyyar ya bayar Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin abin da aka bayar da wanda aka rike Allah madaukakin sarki ya ƙara albarka a cikin rayuwa zuwa ga rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah